daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam tare da ku a wannan fitowar ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan awon da lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumidumin su muna kuma ɗauke da wato sharhin bayan labaru daga shi sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san abin da zai biyo baya shine duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin na hajjul balaga da fatan za ku kasance tare da mu labarun duniya da farko ga kanunsu janar wato admiral musawi na sojan iran ya ce an sake sabbin na'urorin tsaron sarin samaniyar iran fiye da mutane dubu ɗaya ne aka kashe a rikicin yankin suwaida na ƙasar syria barayin daji a najeriya sun yi awon gaba da mutane fiye da ɗari a jihar zamfara To yanzu sai a ja zama domin a ji cikakkun labarun. Admiral Musawi na sojan Iran ya ce an sake sabbin na'urorin tsaron sararin samaniyar kasar Mataimakin kwamandan sojojin Iran mai kula da tsara farmaki Admiral Muhammad wato Mahmud Musawi ya bayyana cewa mai nasarar samar da sabbin na'urori tare kuma da tsofaffin da ake da su da suke iya yi wa ilahirin samaniya iran rumfa daga kowane irin hari da makiya admiral musawi ya yi ishara da nasarorin da sojojin jamhuriyar musulunci ta iran suka samu a tsawon kwanaki sha biyu na yakin tsaron ƙasa mai tsarki bugu da ƙari admiral musau ya ce a matakin farko na harin wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo hari wato ta kawo iran hari ta kai shi ne a kan na'urorin tsinkayo nesa a rada da sojoji suke amfani da su sai dai duk da haka sojojin na iran sun ci gaba da yaƙi dare da rana wajen fuskantar abokan gaba da mayar da martani hakanan kuma admiral musawi ya ce abokan gaba sun yi wa wani sashe na na'urorin tsaron sararin samaniyar iran illa sai dai kuma an mai gurbinsu da wasu sabbi an kuma raba su a wurare na musamman bugu da ƙari admiral musawi ya yi ishara da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ita kaɗai ce ta yaƙi ran ba da akwai amurka da ƙungiyar jejeniyar tsaro na nato da suka rika taimaka mata mataimakin kwamandan sojojin na iran mai kula da tsara farmaki admiral mahmud musawi ya bayyana cewa ƙarin da sojojin na iran suke wato tsarin da sojin na iran suke da shi da kuma karfin da suke da shi bisa dogaro da yardar ubangiji ya sa 'yan sahiyoniya suka kasa fuskantar su shi ya sa masu wato shi ya sa masu goyon bayan su 'yan sahiyoniyar kenan suka rika taimaka musu da dukkanin bayanai tun daga wato tun gabanin barkewar yakin da watanni musamman amurka wacce ita ce akan gaba hakanan kuma ya ishara da yadda al'ummar yan suka dunkule wuri ɗaya domin fuskanta abokan gaba da hakan ya taka babban rawa wajen samun nasarar da aka samu sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da kashe masu neman agaji a gaza a daidai lokacin da yakin gaza yake cika kwanaki 653 ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa yunwa ta kashe falasinawa 900 daga cikinsu da akwai ƙananan yara da jarirai 71 hakanan kuma sanarwar ta ce da akwai wasu falasinawa 6,000 waɗanda suke fama da yunwa ta durƙusar da su suke neman abincin da za su ci domin rayuwa a cikin kisan kiyashi na bayan nan da 'yan sahe suka yi wasu falasinawa 34 sun yi shahada sai kuma wasu sittin da suka jikkata sanadiyar harin da aka yi musu suna cikin layin gogoriyar neman abin da za su ci ma'aikatar kiwon lafiyar ta gaza ta kuma ce da akwai ƙananan yara masu yawa da suke mutuwa sannu a hankali saboda yunwa hakanan kuma da akwai wasu mutane miliyan biyu da yunwar da suke fama da ita ta kai matuƙa ma'aikatar ta kiwon lafiya ta gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi matsin lamba a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta bari a buɗe iyaka domin a shigar da kayan agaji da aka girke kuma suna da yawa dama dai tun da fari ƙungiyar agajin falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya urwa ta bayyana cewa tana da abinci mai yawa wanda zai iya isa falasinawa tsawon watanni uku amma an hana shigar da su zuwa yankin gaza a bisa ƙididdigar ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ɗin ta ce waɗanda suka yi shahada daga fara yakin zuwa yanzu wato daga shekara ta 2023 sun kai 60,000 sai dai wani bincike mai zaman kansa da wata cibiya a birtaniya ta yi ta ce adadin falasinawan da suka yi shahada sun kai 100,000 da akwai dubban falasɗinawa da suke kwance a cikin baraguzai bayan da haramtaccen ƙasar isra'ila ta rusa gidajen da suke ciki sannan kuma babu kayan aikin da za a iya fito da su to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran fiye da mutane dubu ne aka kashe a rikicin yankin soida na ƙasar syria cibiyar take kula da kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar syria wato almirsan ta fitar da bayani a kan rikicin da ya tashi a yankin soida da ta bayyana cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sun wuce dubu ɗaya a cikin mako ɗaya kawai bayanin ya ci gaba da cewa an kashe mayakan durus 336 sai furalin horarsu 298 hakanan kuma an bayyana cewa a tsakanin wannan adadin da akwai wasu mutane 194 da jami'an ma'aikatar tsaron gwamnatin Siriya da ma'aikatar cikin gida ne suka yi musu kisan gilla a bayyane a bainar jama'a a ɗaya gefen bayanin cibiyar ta kare haƙƙin bil'adama al ya kuma ce an kashe jami'an tsaro na gwamnati su 342 tare kuma da larabawan ƙauye wato badau su ashirin da ɗaya a cikinsu da akwai wasu uku da 'yan durus suka yi wa kisan gilla a bayan jama'a hakanan kuma bayanin ya ce wasu jami'an tsaron gwamnatin ƙasar su goma sha biyu sun kwanta dama sanadiyar hare-haren da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai wa yankin na soida da safiyar yau lahadi ne dai gwamnatin syria ta sanar da cewa an kawo ƙarshen faɗan da ake yi a cikin yankin na soida bayan da 'yan durus suka sake shimfiɗa ikonsu a cikin birnin da kuma baza jami'an tsaron gwamnati a kusa da shi kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan syria wato nuruddin albaba ya wallafa saƙo a shafin na telegram cewa an fitar da mayakan larabawan ƙauye daga cikin garin na soida da kawo ƙarshen duk wani faɗa a cikinsa bayan dakatar da yaƙi a cikin garin an kuma aike da kayan agaji domin shigar da su ga waɗanda suke da bukata da su a najeriya barayin daji sun yi an gaba da mutane fiye da ɗari a jihar zamfara rahotanni daga jihar zamfara sun ambaci cewa barayin dajin sun yi an gaba da mutanen da sun kai ɗari bayan da suka kashe wasu mutane tara hare-hare irin waɗannan arewa maso yammacin najeriya sun zama harwan dare ta yadda ba za su wato ta yadda waɗanda abin ya shafa ne kaɗai suke nuna damuwa da su barayin daji kan kuɗa cikin garuruwa da ƙauyuka suna zaƙulo mutane daga cikin gidajensu wani da aka yi an gaba da matarsa ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa barayin dajin sun kutsa cikin gidansa ne da misalin karfe ɗaya, da minti arba'in na daren suka yi harbe-harbe sannan kuma suka yi awon gaba da mai ɗakin tashi wannan wani ɗan majalisa a yankin hamisu faro ya bayyana waɗanda aka sace da cewa sun kai ɗari ƙarshen labarin kenan wani ga da muke ɗauke da su sharhin bayan labaru ko kun san sai kuma mu karkare da nahjul balaga da fatan za a saurari shirye-shiryen. sharhin zai dubi ne dangane da wata badakala ta haɗin gwiwa a tsakanin manyan jami'ai na gwamnatin amurka da kuma hukumomi na leƙen asiri na haramtaccen ƙasar isra'ila gami da wasu fitattun mutane attajirai na amurkan da ma wasu kasashen yammacin turai lamarin epstein ya kasance lamari wanda ake ta magana a kansa a cikin kwanakin nan bari mu duba wani bangare na wannan batu tsibirin epstein wanda ke tsakiyar yankin caribbean tsibiri ne dai wanda ke zaman kansa amma ba don shakatawa ba kawai tsibirin ya kasance tamkar wani dandali ne na wasan kwaiko da 'yan wasa waɗanda zaɓin su ba na bazata ba ne mamallakin tsibirin jeffrey esten hamshakin attajiri ne wanda daga baya ya zama mai gudanar da wata kafa wadda ake amfani da ita wurin cin zarafin 'yan mata matasa da sunan shakatawa amma mafi mahimmanci shine mutum baki waɗanda suka saka kafar su a wannan tsibiri alƙaluma sun nuna wasu sunaye tun daga bill clinton da bill gates zuwa trump yarima andrew da kuma ehud barak sunaye ne waɗanda muke gani a taruka na ƙasa da ƙasa a kan mujallu amma a wannan yanayi an gansu a matsayin baki a wannan tsibiri banda trump tsohon firaministan isra'ila ma yana cikin jerin waɗannan sunaye mutumin da aka ɗauki hotonsa ta kyamara a cikin shekara ta 2016 yana shiga gidan epstein a birnin new york na ƙasar amurka sanye da abin rufe fuska a lokaci guda kuma wasu 'yan mata guda hudu su ma suka shiga a cikin wannan gida daga baya yahudu barak ya ce ya zo ne domin cin abinci kawai a wannan gida to amma ga inda matsalar take daga baya an samu bayanai na sirri waɗanda suke bayyane a cikin wani faifan bidiyo masu ratsa jiki na ayyukan barna da cin hanci da rashawa da fitattun mutanen suke yi na duniya a nan ne aka sake farfado da tsohuwar tambaya wadda mutane da dama suke da ita shin epstein yana aiki ne domin kashin kansa da gaske ko dai wakili ne masu sharhi irin su tucker carlson sun yi irin wannan hasashe ba zai yiwu a zahiri a aiwatar da irin waɗannan ayyuka ba tare da tallafi na ƙungiyoyi kamar irin su cia ko mossad ba abin mamaki shine mutane masu fashin baki irin su robert f kennedy jr su ma ba su fito fili sun yi magana akan hakan ba amma kuma ba su kore yiwuwar wannan hasashe da ake yi ya zama gaskiya ba domin kowa biri ya yi kama da mutum ari ben menashe tsohon ma'aikacin kungiyar leƙen asiri ta musad ne a wata tsohon hirar da ya taɓa yi ya bayyana cewa wannan aiki na musad manufarsa ita ce tattara bayanai daga 'yan siyasa da kuma mashahuran mutane tun daga wannan lokaci ne jita-jita game da jerin waɗannan sunaye ta a ko'ina jerin sunaye waɗanda suka ce sun haɗa da sunayen 'yan siyasa wasu masu fasahar kumfitattun 'yan jarida har ma da sarakuna har zuwa ranar 21 ga watan fabrairu babban lauyan gwamnati pam bonde ya faɗa a wani hoton bidiyo cewa jerin sunayen suna a kan tebur domin bincike yanzu kuma ana sake duba kadin wannan lamari wannan ya zama kanin labarai na dukkanin kafafe na yada labarai amma ba a ɗauki lokaci ba sai kawai aka je labari ya juya a ranar ga watan yuni elon musk ya wallafa shafin shafinsa na twitter cewa lokacin da za a jefa babban bam sunan trump yana cikin badakalar epstein shi yasa suke rufa-rufa amma ƙasa da 'yan sa'o'i kaɗan ya goge wannan saƙo nasa wanda ya wallafa a twitter ba tare da wani musu ko ƙarin bayani akan hakan ba kuma a ranar 7 ga watan yuli mai gabatar da ƙara ya ce babu wata shaida game da waɗannan zarge-zarge da ake yi a wannan karan mutane da yawa sun yi magana akan wannan batu yanzu akwai sauran tambaya guda ɗaya wadda ita ce cewa idan wannan shari'a ta kasance game da wani gurbataccen mutum ne kawai to me yasa ake ƙoƙarin binne wannan magana magana gaskiya wannan ba magana ce ta wani gurɓataccen mutum ba kawai ko kuma wasu tsararu na masu cin hanci da rashawa duniya dai tana kallon masu iko da ita kuma ba da jimawa ba mutane za su tambayi kansu fiye da kowane lokaci a baya cewa shin waɗanda suka ɗoro kan wayayensu kuma suke a sahon gaba wajen ɓarna ta kuɗi da ɗabi'a har ma da aikata muggan laifuka shin za su iya kawo farin ciki da daidaito na adalci da gaske ta yaya wanda ba shi da abu zai iya bayar da shi ga wasu ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 20 ga watan Yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan Muharram din shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 183 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan Muharram din shekara ta 1263 Sayyid Sadruddin Musawi Amuli fitaccen malami kuma masanin hadisi ya rasu a birnin isfahan na kasar iran an haife shi dai a gundumar jabla amil da ke kasar labana musawi amili ya tafi kasar iraki tun yana matashi bayan ya kammala karatunsa a makarantar hausa ta najab ya fara bincike da kuma karatu na bayan fage sannan kuma bayan wani lokaci ya samu kwarewa matuka a fannonin ilimi na fikihu da kuma usul da hadisi ɗaya daga cikin fitattun wallafe-wallafen da shine rubutun littafin nan na usul wal qawaid fiqhiyya sannan kuma shine ya rubuta littafin nan mai suna shawahid min ayatul qur'aniyya masu saurare ko kun san cewa shekaru 215 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan yuli na shekara ta 1810 kasar colombia ta shaidanta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka turawan spain dai sun fara mamayar kasar colombia ne a karni na goma sha biyar miladiya amma bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya mai kasar spain a cikin karni na goma sha shida miladiya mutanen yankin latin amurka suka yi amfani da wannan damar domin kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan spain waɗanda suke fuskantar matsala akan haka dai wannan lokaci ne wanda simon believer tare da wasu shugabannin kasashen latin amurka suka miƙe domin fatattakar turawan spain 'yan mulkin mallaka daga yankunansu sannan kuma suka sami nasara ta samun 'yancin kai daga kasashensu daga wannan lokaci ne sa kafa kasar colombia babba wadda ta hada kasashen venezuela colombia da kuma ecuador a shekara ta 1819 masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1974 gwamnatin kasar turkiya ta tura sojinta suka mame wani yanki na tsibirin cyprus da 'yan kabilar turkawa suke da zama kafin wannan lokaci dai kabilun turkawa da kuma girkawa mazauna tsibirin cyprus sun daɗe suna jayayya akan iko da wannan tsibiri hakan kuma kasar turkiya tana goyon bayan turkawa na cyprus yayin da gwamnatin girka take goyon bayan girkawa na cyprus a cikin irin wannan hali ne dai a shekarar 1974 sojoji suka yi wa shugaban cyprus na wannan lokaci wato ascap micros ciwon mulki daga nan ne kuma turkiya ta mame arewacin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama wanda kuma shine kashe 40 cikin 100 na dukkanin yankin tsibirin daga wannan lokaci ne kuma tsibirin ya rabu gida biyu bangaren turkiya da bangaren girka masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara 1969 mutane 'yan sama jannati suka dawo akan doron kasa nile armstrong da kuma edwin aldrin waɗanda dukkaninsu amurkawa ne su ne mutane biyu waɗanda suka fara saka kafar su akan doron kasa ta hanyar yin amfani da kumbo mai suna apollo 11 mutanen biyu da sun zagaya akan doron wata na tsawon wani lokaci sannan kuma suka ɗauki duwatsu da kuma wasu abubuwa daga kan wata sannan kuma suka dawo akan doran ƙasa babu wani abu wanda yake rayuwa akan doran wata sannan kuma yana da nisan kilomita 380 daga doran ƙasa kuma yana zagaye doran ƙasa so guda a cikin kimanin kwanaki 29 ko kuma kwanaki 30 masu ko kun san cewa shekaru 52 da sa gabata rana irin ta yau 20 ga watan yulin shekara ta 1973 bruce lee dan wasan sinima dan hong kong kuma ba amurke ya mutu an haifi bruce lee wanda sunansa na asali shine lee john fan ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1940 a chinatown na san francisco da ke jihar california a kasar amurka ya yi kaura zuwa hong kong tare da iyayensa tun yana ƙarami kuma mahaifinsa mai gwazo ne matuƙa a bangaren wasan kwaikwayo kuma shine ya ja hankalinsa har ya shiga duniyar fasaha kuma ya koyi fasahar fada na karati da kung fu yana da shekaru kuma sha takwas a duniya saboda halinsa na shiga fada da rigima kan tituna har ma da fada da 'yan sanda danginsa sun tura shi zuwa kasar amurka domin ci gaba da karatu a amurka bruce lee ya karanci falsafar asiya kuma ya hada da fasahar faɗan karati a jami'ar washington baya ga karatun boko shigowar bruce a duniyar wasannin kwaikwayo ya fara bayyana ne a fina-finan talabijin masu tsawo kamar fim din nan na the green hornet bagaha kuma ya koma hong kong sannan ya yi suna matuka kuma ya zama ɗaya daga cikin fitattun jaruman fina-finai na sinima mafi shahara daga cikin fim din da ya shahara a lokacinsa shine martial arts bagaha kuma akwai fim din nan wanda aka yi na big boss sai kuma malawi da kuma final blow da kuma fim ɗinsa na wana bros bai ga kuma ya ƙarin suna matuƙa bayan fim ɗinsa na enter the dragon bruce lee ya kuma ƙirƙiro wani sabon salo na fasahar fada wanda ake kira da jade kondo ya kuma rubuta littafai waɗanda suka hada da darasar rayuwa ta yau da kullum da kuma littafin sa mai suna korowar kung fu ta mataki-mataki a shaharar shahararsa da kuma nasarorin da ya samu bruce ya mutu ba zato babu tsammani a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 1973 yana da shekaru 32 a duniya da kuma har yanzu ba a bayyana dalilin mutuwarsa ba a hukumance mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata labarai waɗanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu sannan mu yi masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da ɗaukar yunwa a matsayin makami a gaza wanda hannun isra'ila take yi bumabumai suna da tsada amma albarusai suna da sauƙin kuɗi da kuma samunsu za mu yi dubi kan shirin hannun isra'ila da amurka na amfani da yunwa a matsayin makami na kisan falasɗinawa a gaza sannan tare da fito da su da sunan ba su abinci sannan su zo su kashe su a kan layin karban abinci kamfanin dillacin labaran paris today na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin yanzu kasar isra'ila za ta shiga wata na 23 kenan da fara yaƙi a gaza da nufin shafe ƙungiyar hamas kamar yadda take rayawa daga doron ƙasa da kuma korar dukkanin falasɗinawa daga gaza a cikin watanni kimani 21 da suka gabata hamikasar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a gaza kuma sai da ta ɗauki duk wata hanya ta kisa ta jarraba shi a kan falasɗinawa a gaza wanda halin yanzu tana jarraba wata hanyar kisa wacce ta hada da yunwa a matsayin makami inda tun watanni hudu da suka gabata hamshe kasar isra'ila ta hana shigar da abinci da ruwa da magunguna zuwa gaza don haka sun san cewa duk abin da za a ba su na abinci dole ne su karba don haka amurka da kasar isra'ila suka fidda wata dubara ta kafa wuraren raba abinci nesa daga inda falasɗinawa suke zama don haka idan suka fito don karba abinci wanda suka kira gaza humanitarian foundation ko kuma ghf a takaice inda wai za su ba su abinci sai dai wani irin abinci ne za mu gani nan gaba sai a nan ne wajen karɓa abinci sojojin amurka isra'ila sukan fita su bude wuta a kan falastinawa wanda suke layin karɓar abinci na taimako bayan sun hana su abinci na kimanin kwanaki 90 amurka da kasar isra'ila sun fidda wannan tsari ne don kashe falasɗinawa masu yawa wato matukar iyawansu wanda suke ganin wannan hanyar ta fi sauƙi wajen kashe falasɗinawa a gaza maimakon amfani da bamabamai bamai da suke kashe miliyoyin daloli wajen sayansu. su wannan dabarar ta kashe falasɗinawa a layin karɓar abinci a wajensu mai sauƙi ne ba wai sai sun je cikin falasɗinawa su kashe su ba kuma ba sai sun yi amfani da manya-manyan makamai ba ko kuma bama-bamai ba a nan albarushi ne suke amfani da shi wajen kashe falasɗinawa wa'anda suka fito karɓar abinci daga cikin gaza a cibiyoyin da suka kafa inda za su fito a fili a gansu an kiyasta cewa daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 a zamanin shugaba biden na amurka har zuwa watan janairu da ya sauka ya miƙa mulki ga shugaba trump biden ya kashe wa amsar isra'ila kudade na sayan makamai kimani dala amurka biliyan 17.9 wannan halin ya ci gaba a lokacin donald trump inda ya ba wa isra'ila bama-bamai dubu biyu don kashe falastinawa a gaza don haka a halin yanzu hamdukasar isra'ila tana ci gaba da kashe falastinawa da wa'annan bama-bamai har ila yau hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa ya zuwa lokacin da muke magana sojojin yahudawan sun kashe falastinawa akalla 798 a wajen karɓar abinci kadai ravina shamdasani kakakin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva ya ce daga 27 ga watan mayu wannan shekara zuwa 7 ga watan yuli na wannan shekarar an kashe falasɗinawa 798 daga ciki hadda 615 wa'anda aka kashe su kusa da wuraren karɓo abincin sannan saura 183 kuma a an kashe su ne ta hanyar komawarsu bayan sun karɓi taimakon abincin wannan taimakon dai babu ruwan majisa ɗinkin duniya a cikinsa don haka wasu suna faɗar cewa abincin da suke rabawa falasɗinawa suna sanya magunguna wato ƙwayoyi wa'anda suke haukata da falasɗinawan mai yiwuwa kuma waɗanda za su kashe su ma nan gaba idan wannan ya tabbata za mu fahimci cewa harji ƙasar isra'ila da kuma amurka suna kashe falasɗinawa a wajen karɓar abinci sannan kuma daga ƙarshe su ba su abincin da ke da guba ko kuma magungunan da ke iya cutar da su hukumar onurwa ta majalisar ɗinkin duniya wacce take aiki a cikin falasɗinawa tun da daɗewa ta bayyana a cikin wasu bayanan da ta fitar cewa zuwa karɓar abinci a wa'annan wurare da amurka da hamdukasar isra'ila suke raba abinci ba amintaccen wuri ba ne a wani labarin kuma gwamnatin hamdukasar isra'ila tana ɗaukar hayan wasu kamfanoni masu zaman kansu don rusa gidajen falastinawa da suke tsaye a gaza suna son shafe dukkanin gine-gine a gaza kafin su kammala kisan mutanen gazar kimanin miliyan biyu da suke rayuwa a cikinsa jaridar haares ta hamjiksa isra'ila ta bayyana cewa kowane kamfani yana karban shekel dubu biyar a kan kowane gida da za su rusa a gaza a ranar hudu ga watan yuni da ya gabata jagoran junjiya hali musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa idan yahudawan sun jefa bom guda watakila za su rusa gida guda ne sannan su kashe mutane goma sha biyar a misali amma wannan dabarar da suke amfani da shi a halin yanzu ta makami a matsayin yunwa shine da sun dade ba su bar abinci ya shiga gaza ba sai su sanya mutane su fito don karɓar abinci a nan sai su yi amfani da bindigogi masu sarrafa kansu don su kashe falasɗinawa iyaka abinda za su iya kashewa mai yiwuwa su kashe ninki goma abinda bama suke kashewa na falasɗinawa a gidajensu da haka kuma kisan falasɗinawa a wajensu ta wannan hanyar ya fi sauƙi da kuma sauri a wani labarin kuma kasashen turai bayan yakin kwanaki goma sha biyu tsakanin iran da amurka isra'il da kuma amurka sun yi barazana ga jimfa musulunci ta iran kan cewa idan ta ki komawa kan teburin tattaunawa da amurka to za su yi amfani da wata dama da suke da shi yarjejeniyar jcpoa don yin abin da ake kira snapback mechanism wani shiri ne wanda zai maido da dukkanin takunkuman tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora juma musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa wato su sake dawo da su jaridar hamshari ta ƙasar iran ta bayyana cewa ƙasashen turai musamman ƙasashe uku wanda suke cikin yarjejeniyar jcpoa wato faransa da jamus da kuma birtaniya suna barazana ga gwamnatin jihunar musulunci ta iran kan cewa za su yi amfani da wannan damar don mai da dukkanin takunkuma tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗorawa jihunar musulunci ta iran kamar yadda yarjejeniyar jcpoa da kuma ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai namba ɗaya ya tanadar wannan ƙasashen turai dai sun fara wannan barazana ce bayan da suka ga abin da jihohar musulunci ta iran ta yi wa amurka da kuma haramci kasar isra'ila a yakin kwanaki goma sha biyu da suka ɗora wa ƙasar kuma wannan wato snapback mechanism da ya zo a cikin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai namba 2231 gani da yarjejeniyar jcpoa bai ba wa wa'annan kasashen damar su jujjuya yarjejeniyar yadda suka ga dama ba yarjejeniyar jcpoa ta raba wa ƙasashen da suke cikinta ayyuka da dama da kuma rawar da kowace ƙasa za ta taka a cikin wannan yarjejeniyar an aiwatar da wannan yarjejeniyar a ƙasa daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2018 a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta shelanta ficewarta daga yarjejeniyar sannan daga baya sauran kasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma ingila suka ci gaba da saba wa yarjejeniyar tare da biye wa amurka sun ƙi ba wa kasar iran haƙƙinta da ke cikin yarjejeniyar har zuwa yanzu ba su aikata wani abu na cikin alkawalin da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa ba banda haka ma da wasu sunaye suna ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki wa'anda babu bambancin su da na wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa kafin kuma wannan ƙudurin na kwamitin tsaro mai lamba 2231 don haka yarjejeniyar jcpoa ba yarjejeniyar ce ta har abada ba tana da iyaka kuma iyakarta ya zo ta ƙare amurkawa da kuma turawan su suka kashe ta don haka wani kuma ba zai tashi da sunan jcpoa ya yi abin daga dama ba ko ya yi amfani da dokoki da sharuɗa da ke cikin yarjejeniyar don cimma gorinsa da ke cikinsa ba don haka abbas arakci minista harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa wa'annan ƙasashe idan sun yi haka su za su cutu don snapback ba zai yi aiki ba a lokacin da dukkanin ƙasashen da suke cikin jcpoa sun bar aiki da ita idan kuma sun yi amfani da snapback to su za su fara aiwatar da haƙƙin iran da ke kansu wanda suka ƙi aikatawa tun shekara da shekaru amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekara ta 2018 sannan su wa'annan ƙasashe sun ƙi aikata abin da ya hau kansu a cikin yarjejeniyar don haka yarjejeniyar ta jcpoa ta mutu kuma su suka kashe ta don sun ga iran tana amfana da ita a wani bangare kuma wannan kasashen turai duk cewa yarjejeniyar jcpoa ta mutu amma amurka ta keɓe su daga tattaunawa kan shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran ta hana su shiga suna so su sake shigar da kansu a cikin yarjejeniyar da ke tsakanin iran da amurka ta bangaren jcpoa bayan sun kashe ta da daɗewa trump ya kashe jcpoa wacce ta bawa iran damar tace makamashi uranium su ma sun ki aiki da ita sannan kada su manta ba su ne kawai a cikin yarjejeniyar jcpoa ba akwai sauran kasashe wanda suka hada da china da kuma rasha wanda su ma idan ba su yarda ba to wannan shirin na snapback ba zai taba farfado da takunkuman ba don samar da zaman lafiya tsakanin iran da sauran wa'annan kasashen duniya amma amurka ta yi amfani da ƙarfi wanda ya saba wa manufar samar da yarjejeniyar kanta don haka idan sun yi haka za su ƙara rikita matsalar makamashin nukiliya na ƙasar iran ne da kuma yadda za a warware shi kuma iran ce za ta sami nasara a kansu bayan kurakuran da suka aikata har ila yau dangane da wannan a ranar laraban da ta gabata ne ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta ɗora wa wasu ɗaiɗaikun mutanen ƙasar iran ta kunkuman tattalin arziki da sunan wai iran tana goyon bayan ayyukan ta'addanci a ƙasashen turai halin yanzu dai akwai wasu 'yan ƙasar iran wanda wasu ƙasashen turai suna tsare da su a kan irin wannan tuhume-tuhumen da ba su da tushe ballantana makama daga ƙarshe dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa iran za ta ɗauki matakan da suka dace kan wannan kasashe nan ba da dadewa ba banda kasashen turai gwamnatin kasar amurka ta fara kama iraniyawa a wasu biranen kasar su tsare ba tare da bayyana dalilan tsare su ba duk wa'annan al'amura suna faruwa ne bayan faduwar da kasar isra'ila da amurka suka yi a yakin kwanaki goma sha biyu da suka dora wa jumhuriyar musulunci ta iran kuma hanci kasar isra'ila ta gamu da musiba da ba ta taɓa ganin irinta ba tun bayan kafata a shekara 1948 masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahjul Balaga wanda ke kama ko darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a najeriya shak ibrahim alzazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin. a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim yakubu alzazzaki ya yi bayani dangane da farkon abin da littafin ya kumsa wato sanin allah maɗaukakin sarki kamar da Amir mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ya faɗi cewa farkon addini dai shine sanin allah a yau za mu ci gaba da sauraron bayanin da malam ya fara a makon da ya gabata sai lokaci mana halin nasa. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi qulubina wa shafi'i dhunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al ma'sumin سيما بقية الله في asri wa Zaman والزمان أرواحنا له فدا alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa وبركاته to a cikin ci gaba da wannan shiri namu na darussa daga nahjul balaga a baya mun fara karantawa daga huduban farko daidai inda amirul mumini ne ke cewa farkon addini shine sanin Allah to a yau muka ce insha Allah akan wannan zamu yi dora bayani addini ya fara ne daga sanin Allah a wani ruwaya an ce wasu mutane sun tambayi amirul mumini suke cewa ainihin muna roƙon Allah amma ba mu ganin ijaba sai ce da su to wala Allah ba ku san wanda kuke roƙo ne ba har wala yau a hadisi kursi sananne cewa Allah ta'ala ya cewa ka sanni kafin ka bauta mini in ba ka sanni ba ya za ka bauta mini saboda ka sanin Allah shine farko wato Allah misali kamar za mu ga cewa da mutane sun imani da Allah amma ba su san Allah din a ɗauki misali akwai nasara wanda suke sun yadda akwai Allah ma a wurinsu Allah ɗin uku a ɗaya ne kuma yana da da, wai ya Allah wannan kaga su ba su san Allah ba da yawan mutane wanda suke da awan sanin Allah zaka ga sanin Allah nasu naƙisi ne saboda haka in aka ce an imani da Allah na yawan mutane za su ce duk sun imani da Allah amma sun san Allah sanan Allah an zaka ga an bambanta har akwai masu ilmin sha'anin addini suna ce mishi wai a irin nasu ilmin suna ce wai conception of God wai wato ubangiji ɗaya ne amma kowa da yadda ya conceiving ɗinsa to wannan ba haka bane Allah ta'ala shine Allah ta'ala kamar yadda yake ba yadda mutane suka yi conceiving ɗinsa ba idan suka fahimce shi ba yadda yake ba to bai zama shine ubangijin da ainihin ya cancanci a san shi a bauta masa ba saboda haka koda suna awan suna bautansa zai kasance suna wani ba bautan wani ubangiji ne da ba sani ba kuma kamar yadda ya zo a babin farko na littafin eh, usulul kafi na shekul kulaini ya ba da wani kisa sananniya wadda aka ce ah, wani bawan allah a wani tsibiri ya keɓanta yana ta bautan allah to sai wani mala'iki ya wuce sai gan shi yana bautan sai abin ya ba shi sha'awa yadda mutumin ne ke ta bautan Allah to amma da ya hau sama ya duba fayil ɗin ayyukansa sai ya ga ladan shi ɗan kaɗan ne to sai mamaki ya ce ya Allah ta'ala wannan bawan Allah da yake ta bauta ana kun bai da lada mai yawa sai Allah ta'ala ya ce mala'ikan ko za ka ji ne ka zauna tare da shi don ka ga irin bautan da yake sai aka ba shi izini sai ya zo wannan tsibiri ya zo ma wannan mutum a sifan mutum shi wannan mala'iki kenan ya zo a sifan mutum ya zo ya same shi ce bawan Allah na ji labarin ka ne kana bautan Allah ne shi mai na zo ma bautawa Allah tare da kai ya ce to suka zauna bayan da suka yi kwanaki sai shi wannan mutumin wannan bawan Allah da yake yawan bauta din sai ya ce ma shi wannan mala'ikin amma dai a matsayin mutum ya fahimce shi ya ce da ubangijinmu na da jaki da sai mu kiwata mashi a wannan ciyawa din mutum daga ciyayi nan suna sun tsoro wulif amma ba abin da zai kiwo kai to sai shi malakin ya ce masa ubangiji mu bai da jaki sai ce da yana da jaki waɗannan ciyayin da za su tafi a karin kawai to shine da ya hau sama ya sha mamaki shi wannan malaki ya sallama da shi da ya tafi a matsayin mutum to da hau sama shine na Allah ta'ala ke ce masa to a ina ba mutum lada da daidai gwargwadon hankalinsa ne ma'ana daidai gwargwadon saninsa daidai gwargwadon iliminsa kaga shi shi yana bautan Allah amma bai san Allah din ba dobe da yake ya shi a ganin sa da wa iya billah wannan irin magana ba ko dadin faɗa wai da Allah yana da jaki da wai sai musu kiwon sa da yawan waɗanda suke imani da Allah suna sawwala Allah a matsayin kaman wani mahaluki irinsu wato kamar suna sifata shi da sifan eh, jiki da mahalli da da tsawo da fadi da nauyi wa yazbil don haka yake cewa anan farkon addini sanin Allah to in sanin Allah din kuma in ya kammala sai kai ga gazgata shi to gazgata shi kuma in ya kammala sai kai ga kadaita shi kadaita shi kuma in ya kammala sai kai ga ikhlasi gare shi ikhlasi gare shi in ya kammala sai kai ga kore sifa na bayyana kore sifa a karatun baya a matsayin kore sifa za'ida علي علي علي علي خدای بعلا علو har yanzu muna cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzazzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga. Kan yadda Amirul Mu'minin alaihi salam yake fayyace bambancin sifa da abin siffantawa da kuma yadda sufafin Allah maɗaukakin sarki suka zama ainihin zatinsa saɓanin abin halitta koma bayan Allah. Ga dai ci gaban bayanin. Shi Allah ta'ala sifofinsa ainihin zatinsa ne. amma ba kamar mahadokai ba waɗanda ke sufofinsu sun karu ne akan zatinsu kamar ilimi ga mutum ya bi jiro masa ne alhali ba da shi kuma yana iya rabuwa da shi kamar in ya shiga mantuwa ko ya ma ya zubi layarsa hankali to amma shi ilimin Allah ta'ala ainihin zatin zatinsa ne to saboda ka kore sifa irin na mahalokai ga Allah shine kamalan ikhlasi sai ce saboda shaidan sifa cewa ba ita ce mausufi ba mausufi ko ba shine sifa ba wannan abu ta zamu iya ganin shi kamar a duban madubi al misali in ka tsaya kana kallon madubi mu kaddara madubin nan kuma dogo ne haka wanda zai iya ganganin ka tun daga kafa har ka to in ka kalle shi muna iya cewa kai ne a madubin ko madubin ne a kai madubi ya ba da sifan ka ga ka fes a ciki amma ba kai bane kaga abin da ake ce masa fa to irin wannan ba za ka iya sifata Allah ba saboda sifa daban take da mausufi kuma mausufi kuma daban yake da sifa saboda haka Allah ta'ala ba a sawwala shi a kwakwalwa kamar yadda Amirul Mu'minin yake faɗi a wata magana gajeruwa mai dimbin ma'ana yana cewa ainihin tauhidi shine kai kai tawhumin Allah yace at-tauhidu Allah tawahamahu wato a tauhidi shine karka yi wahamin Allah wal adalatu Allah tattahimahu adalan Allah kuma shine karka mai Allah in aka ce Allah ka sawwala abu kamar mutane suna cewa ilimi shine ilimi tasawuri shine mutum ya suranta abu a kwakwalwansa an amfada kamar an ce wani to wata sura da zuma ko da ma baka san wani ma ko da an ce an yi wani sarki sai ka sawwala sarki to in an ce Allah in ka suranta wata sura a kwakwalwanka to baka san Allah domin shi Allah ana ana kore mishi dukkanin su ba to abinda da ke gaba ya kara da cewa faman wasafa subhanahu faqad karan wanda duk ya sifata Allah subhanahu wata'ala to ya fa gwama shi wa man hu wanda kuma ya gwama shi faqad sanna ya biudanta shi wato ya nunnunka shi ya mishi shi yana da yawa ke wa man sannahu faqad jazza'a wanda kuma duk ya biudanta shi to ya gutsutsura shi wato ya mishi shi yana da yanku yanki yanki kamar an yi tarkibin sa ne daga bangarori daban-daban wa man jazza'ahu faqad jahila wanda kuma duk ya gutsutsura shi mishi yana da yanki yanki to ya jahilce shi wa man jahilahu faqad ashara ilai wanda kuma ya jahilce shi to zai ko nuna shi ya ce gashi ya ce ce gashi can wa man ashara ilahi faqad hadda wanda kuma duk ya nuna ya zuwa ga Allah ya ce gashi can wa ya zubillah tunda ba za a iya nuna Allah ba wanda ya ishara ya zuwa gare shi to ya iyakance shi wa man haddahu faqad adda wanda kuma ya iyakance shi to ya kididdige shi domin an ce ya yana da iyaka zuwa kaza to daga nan kuma wani abu ya faru zuwa wani gu kaga idan ta nan yi wato kamar ya ce ubangijin daban-daban wa man qala fi ma faqaddam mana wanda duk ya ce a ina Allah yake wato a cikin me ne kamar masu cewa Allah yana sama ne to wanda duk ya ce haka nan to ya tara shi a wani abu kamar ya ce yana sama ne saman ta tara shi wa man qala alama faqad akhlamin wanda kuma ya ce akan me yake to ya wofin tashi a wani wuri wato in ya cika misali yana kan sama ne ya ce ba shi a ƙasa ke a nan ƙasa ba shi kenan to wannan wa'in sufofi ne na Allah ta'ala a wannan darasin shi kuma ƙari ga wancan shi ma kamar yadda muka yi na wancan insha Allah azim za mu ƙara bayani a darasi na gaba kafin mu je ga wani bangare na wayannan darussa insha Allah da fatan an amfana wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir babul ilimi wanda shi yayi halitta Allah rahimi babul ilimi alimul gaibi kai ka wadatu da ilimi babul ilimi a tabbata hakika babu masani sai dai Allah aliyu ne ƙofar ilimi zuwa gurin manzo jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzazzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya ma kawo ƙarshen shirin yau. Guda ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzazzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin ne Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.